wannan masu kokarayen sai sun bar kano in mai girma gwamna injiniya bakabiru yusuf in ka bar wa'annan sarakunan daga nan muna 2023 24-25 wani sai ya kalle ka ya zage ka gaba da gaba. Don Allah abba a sauke sarki, don Allah abba a sauke sarki. Ya kamata masarautu su nusulani da ya dawo mazauninsa. Saboda Kano ihu take sabon sarki sabon gwamna. Idan Allah abba a sauke sarki, idan Allah abba a sauke sarki, idan Allah abba a sauke sarki. Idan da abin da zai muku kwan cikin farin ciki ji daɗi shi ne a koruwa annan sarakun. Ko rasu ba zai kawo hatsaniya ko. Me hatsaniya? Da aka kawo su waye hatsaniya? saboda kan an sallame su ba a tsamiya aikin me aikin sarki sarki yana da wani aiki ne idan Allah abba a sauke sarki idan Allah abba a sauke sarki idan Allah abba a sauke sarki idan Allah abba a sauke sarki jihar Kano hakika abba Kabir Yusuf kayan abin da ya dace kayan abin da dole za a jinjina ma wanda musamman kirkirar wannan majalisar dattawan da kai ta jihar Kano. Tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduja ya ce ba dattawa a Kano. Na yi kuka na yi takeici a matsayina na matsanancin dattijan arewa. Har tsohon gwamna ya duba ya ce mana ba dattawa a jihar Kano. Mai girma gwamna na jinjina ma. Sannan wannan maganar masarautu mai girma gwamna ya kamata masarautu su da ya dawo mazauninsa saboda Kano ihu take sabon sarki sabon gwamna sulami da Kano talaka kuka yake yana Allah ya dawo da sulami do sannan kuma ina ina ce kun kawo wani sabon abu ba maganar mun kawo mu matsakaitan dattawan arewa ne fa shi ya sa a duk abin da zai wata ka daɗi shi muke so idan Allah abba a sauke sarki dan Allah abba a sauke sarki abba a sauke sarki ya Allah abba a sauke sarki Allah Allah Allah Allah Allah sauke sarki Allah an fara shiga hurdodin siyasa za su fara iwon ba za ka dawo ba alaji da safe zafi ake kama fara kaji maki maki ne kawai ka cire suka huta alaji mu ci gaba da sabgogin ni na kagu an gama harka ina so ba a yi su don san al'umma ba ba a yi shi don gina Kano ba ba a yi su don a tabbatar da ra'ayi na al'umma da abin da suke so ba saboda haka mu abin da muka yi an yi su don gilli don wulakanta Kano don rushe tarihin Kano fiye da shekara dubu da wani abu saboda haka muna kira ni inda abin da mai girma gwamnan Kano zai min Malam Abba Kabiru Yusuf abba na Allah abba na annabi abba na Muhammadu Rasulullahi abba na mai girma gwamnan Kano abba na mai girma mataimakin gwamna abba na jagoran masanata rayu Rabi'u Musa Kwankwaso idan da abin da zai muku kwan cikin farin ciki ji daɗi ne a koruwa annan nan sarakun. rasu ba zai kawo hatsaniya ko mai hatsaniya da aka kawo su waye hatsaniya saboda haka an sallame su ba hatsaniya aikin ne aikin sarki sarki yana da wani aiki ne da sarki da muke da shi sarki mai ilimi sarki mai arziki sarki mai tarin kyauta amma a ce an debo mana sarakuna ka ji ji wani daga cikin su ya ji maka wa'azi ko ya je maka sallah ko ya maka tafsiri ka ko su su da gidan ti ya fara yawan cin kayan sarakuna sarki <laughs> to mace ai ba ni ba da ko ai da tawa arewa sun kwasa da matsala amma ni abin da nake faɗi ka taba ji wani sarki ya fito ma yayi bayani ya ce ai adalci banda malam Muhammadu Sunusi ka jima sun fito sun mana godiya ko sun taya mu murnar Allah ya bamu nasara a kotu ba sai da ne magana na ce ba su taya mu murna ba wai sai suka kama karambani wai wai wai ana taya mu murna to muna son murna ku ina ruwan mu da murna ai abin da muka faɗa ayi adalci wanda ya ci zaɓe a bashi sa mai gai martaba malam Muhammadu Sunusi ya faɗa kuma da ikon Allah da yadda Allah Muhammadu Sunusi shi zai faɗi ganin watan Ramalana na wannan shekarar. kuma shi zai ja mana sallah ta idi ta wannan shekara da ikon Allah da yadda Allah. Jiya an hanyi tsohon mai gidan ga wanda yi da APC a fadin shugaban kasa. Hmm. Me je yi? Ka koro shi aka yi aka ce je mai gidansa sanata Rabi busa ko ba zai a je ta kai daki. Wanda yi na kasa za a kawo. To dan ba me amfaninsa? Yana da wani aiki ne mutumin da ya tsaye da ɗansa ya kasa ciwa ɗansa zaɓe. kuma shi ne ana maganar 'yan siyasa a jajirtattu halittattu 'yan kishin ƙasa har da ya je ya shiga cikin wa'annan 'yan siyasa. shi mu ba ka gama a gurin ai shi ne mai girma a suwadi bola ahmad tinubu in zai kira mu zai kira mu ne da tawon arewa mu ne masu cin zaɓe mu ne masu sa a ci zaɓe mu muka san inda ake yi a lallaba al'umma a basu hakuri har a yi zaɓe a ci zaɓe amma ka ɗauki ganduje mai ganduje zai ma banda abun kunya an kama shi ina so ka dala a ajiyunsa wannan ba abun kunya ma ya kawo da ya APC ba to da na ci ni a kama na mana ni ya banna a makabarta shi kuma gashi nan ya ninke kaya sai dannawa yake aji tun magarba a azuba wannan abubuwa abin da kai shine tsoho ka shekara ɗari ba kaɗan ma an ce lokacin ma da aka haife ka da kirsimeti aka haife ka wannan abubuwa zabiri ma yayi kama da mutum wallahi dole rinka wannan tabargazar da banna da ta'ani a gine masallaci a gine makarantu a gine hanyoyi a yi abubuwan da bai kamata ba ai sai ganduji a yi aikin kirki a taimaka wa talakawa a shi ɗan talaka a yayyafa masa ruwa sai gwamnatin mai girma injiniya abba kabiru yusuf abba Ɗan kabiru jikan jikan ɗan makwai kano. Ko ya batun sauran gona. To ai Rousseau wanda duk ya gina masallaci, wanda ya gina makaranta, wanda ya gina hanya, wanda ya gina kasuwa, kun waye shi wallahi sai mun taba kuma muna gaya wa'annan mutanen musamman wa'annan fitsararrun irin su dan birki irin su wannan dan dukwas din irin su eh, eh, Musa Ilyas da Gura duk ba shakiye su gishi ba ai wannan iskancin da aka yi a da ana gwamnati mutum ya fito ya tsara saboda rashin mutunci saboda ma ba su da gaskiya wa'annan na gwamnatin da suka shige za ka ji mutum ya fito ya yi wa gandu da tsara gobe ya ɗauke shi ya bashi mukami mu akwai wani ɗan iska da ya isa zagi iyayen mu ko shugabannin mu ya yi mace mu ɗauke shi mu bashi mukami ko ne kuna da alawa ko mu waye bai isa ba wace adawa za ka mana yanzu ba adawa ake ba gwamnati ake duk kuma wanda ya mana iskanci ko ya tafi yawon yin adawa da zai ci mana mutunci wallahi waye shi wannan zai in kansa inda bai yi zato ba idan ɗanka ne. ya kamata. Yara ɗan yanki a kan bacin eh, dawo da masarautu yadda take a baya lokacin gwamnatin ka. To gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni dai ba taɓa zama da ni an yi magana ba. Amma kuma na san dole za a zo a yi magana a ga menene ya kamata a yi ta idan za a bullo ya za a yi haka za a bari gyara za a yi rusau za a yi za a zo a duba abin da ya kamata